ربنا ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي فرح عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي ربي وضعها يحمل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسول الله العليم محمد بن خير الورى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جدد جديد أن الله تبارك وتعالى بسلموني لكي تبارك أن يقدم أن يسد بيت هذا الدعاء دفاتر الخير وكرم زكاة صلى الله عليه وآله وسلم da iyalai gidansu da sahabbansa da dukkan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar safiya Allah ya samu cikin shi ah, kamar yan uwa suka sani wannan yammaci ne wa ne na ranar alhamis ah, sha uku ga wannan wata ramadan wanda ya daidai shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina wani da subhanahu wa ta'ala ya sauke dawowa da mu ya ara mana lokaci amma a wannan majalisi a daidai wannan masallaci masarar sabi a wannan anguwa ta haskanta da muke gabatar da karanta abin da ya sawaka daga gare mu أفرقكم لكم الله تبارك وتعالى إذا ينقى بكمان كابا من سورة إبراهيم سورة إبراهيم عليه السلام متاش يوم أيام زيد مستخارة أجيا يا مقرن كتسر عن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن متوته وأنني ألا صار بعد الأغاني من عن نبي إبراهيم وهكذا أغاني sake karanta aya da dalilin su gaba domin jiya mun fara ta da musamman ayar ma guda ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الأصنام تعالى وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ثم تأمل يا محمد اذكر إبراهيم عليه السلام فأن كلا بار النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة أولا ينعيش الدعوة قال إبراهيم a yayin da ibrahim da yake rabbi ya ubangiji riga an hada balada ya allah ka sanya wannan gari na makka ai alharami amin allah ka san wannan harami na makka ya kasance a mutaccen gari فجاب الله دعاءه شرعا وقدرا والنبي تعالى يأمس الدعاء عن نبي إبراهيم على الشيء لكما قدر الشيء حرمه الله في الشرع والذي جعل في حرمته جليل واتو الشرعيك ومن ويشر من أسباب حرمته والذي جعل كما يستوي دليلا حرمت من عينه واتو جليل قدرا أقدرته وما هو معلوم أبن يتمنى تمنى عند هو أن يكون زيارة غير يلا سنة فإنه لم يرد ظالما بسوء har ya kai fagen wato wannan harami na makka ubangiji ta'ala ya tabbatar da wani hukunci a kansa mai girma dukkan wanda ya yi nufin wani aikata wata aiki mai muni a wannan harami ba zai wannan kudi ba ya samu aiwatar da shi ba illa ta Allah ta ce Allah ya karya shi kama fa'ala bi ashabi fi ashabul fil kamar yadda Allah ya yi wa ma'abuta giwaye afrahatu da shi da mutanenta wa gairihim da wasu su ba su yi tsirin wannan taki ubangiji ta ala yana karewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa yadda bai wato wa'in tawaga daga cikin tawagogi za su yi tsirin zuwa wato da niyyar za su rai حتى إذا كانوا بيداء من الأرض حتى إذا كنت كنت كنت كنت ونوي إلى إسلام بيداء بدل القصة كان كذا من هرم بيد النساء فيكشف الله أولهم وآخرهم وذلك تعالى كيف نهركم في ذلك رأيت في تنبيع يا رسول الله يا مأيك الله جاء فرد نظرك ذلك في أسكنك وفيه أسواقهم a cikin su akwai waɗanda an koya su ne ma'ana an tafi su zo dole da fito ba domin wannan ƙungiya ƙungiya ce ta haɗaka kamar yadda sojojin najeriya suke za su tarar da musulmi za su tarar da wanda ba musulmi ba idan kuma an umarce su da yin aiki duk aiki ɗaya suke yi wato kowa aka ce su samu za su samu kowa aka ce su kai muhalli za su kai masa hari kaga wannan haɗaka ce to kuma irin wannan tawagar da za su horo su fara shi jagoran wannan lokaci zai sa su su tsoro da akwakon ma'ana waɗanda suke dole kawai ta sa suka zo ba wai da sauran su za su zo a aikin ba amma babu yadda suka iya an amince su dole a matsayin sanarbiya ko gurbi sojoji za su shiga cikin tawagar ne da take cewa ya za a yi a cikinsu akwai irin waɗanda manzo Allah ya alaihi yace Allah zai kufar da lafafan ku da na karshe kuma yuba asahum kullun alaniyati a karshe ubangiji ta ala zai kayar da kowane daga cikin wayannan su yaji a saniyarsa yasa wato ba a yi wa mutane hukunci daya ko da ko ka same su a wani dandali na shanjiya ko dandali da ake wata barna kar mutane hukunci iri daya domin ba mamaki wa'anda in an turar da su mutane a wani guri kuma shayar giya ko a wani wuri da ake kada kaɗe ko raye ko mutum mushe ba maki wani hanya ce ta dole shi bai ma san ana yi ba ba mamaki wasu larura ta kawo shi yana neman wani aka ce sai ka je wuri ka za ka same shi sannan bala'in idan ya zo dangane da waɗanda suka janyo wannan barna har ta faru in Allah ya aiko bala'i duk wanda a wani suna aika fuska amma ba a yi musu hukunci iri da kuma yi fara cikin ka akwai a zaliban kansu akwai wanda ba a ne gani hanya ta biyo da shi ta abu ya yi ko kuma kuma fada wani ne yake nema aka ce ba za ka same shi ba sai ka je daidai ka? to kaga yanzu bala'i ya sauka ta dalilin waɗanda suke barna kuma an halakar da duk wanda ke wurin bai tsira ba amma hukuncin a wurin Allah ba ya zama wa'in da idan kiyama ta tsaye ubangiji ta ala zai tantance waɗanda ba su da laifi da waɗanda suke da laifi su a hukunta ba su ne wannan shi ne adalci na ubangiji subhanahu wa ta'ala wato Allah baya ainihin jamma mutane da wasu masifa ta same su kasance sun samu hukunci iri ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da muke wa ya sa ta gaba da mai ba ta shiru a kasar nan dangane da tsarunar da ake da bala'o'in da suke faruwa ba wani abu ne wani hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana da ban tsoro Allaha إن الله تعالى لا يعذب العامة بأمل الخاصة Allah baya azabtar da majoratin mutane da aikin da wasu ƴan tsirarun tsaye da su suka gani ba ta yi ka kalli ƙasar nan asali waɗanda suka fi ɓarna ko suka fito da ita jahratan tsirarun ne ba su da yawa da doki bai tsaye abu ɗaya daga ciki kamar nau'in zalunci wanda suke zalunci a ƙasar nan suka kai ƙasa suka baro kasar take neman rugujewa da karewa yan tsararru ba su cika cikin tukali ba idan an kwatanta su sauran da ke najeriya amma su kaɗai sun rike ma najeriya mara sun hana ta sakar sun hana a gudanar da duk wani abin da ya kamata a gudanar don al'umma su rayu ko su gudanar wallahi yan tsararru su suke jijjiya najeriya suke jijjiya suke biya a tsanata kuma su suka hana ruwa kuma da za a bayyana maka su da wani da wani da wani bututun suka ainihin wato wani kwano ba amma su ne kadai umman haba'i na rike da ƙasar nan da kai ta da ta kai da neman ƙasar ta zurfi Da kaga ga da cewa mutane da yawa kowa da irin nashi da a Najeriya amma waɗanda suka hana ruwa gudu a najeriya wallahi yan kaɗan ne ba su da yawa sun ce ake a cikin wannan su ce akwai mutum biyu a can su ce akwai mutum daya a can wannan su ce akwai mutum guda a can ma akwai mutum biyu ba su wuce haka ba amma su ne suka hana ruwa gudu a najeriya kuma su kansu sun san kansu don na masana sun san su da wani da za a kau da su da za a maganin su da allah zai yi da su ذكي بشنو فما هكا الله يقول فما ذهك حديث يقول إن الله لا يعذب العامة بأمل الخاصة الله ضايا أدب تبدأ مزورة المتامي أكثاكو أجري كو أدوليا بأيك الدويس أي سرادو كتيري حتى إذا رأوا كي حتى إذا أغني سبحانه وتعالى يا أبو إن مثلا كن بينا الدليل فيه wato sai ya san mutane suna bayanar da laifin sa na Allah a fili gafar nan ana yi a fili faratuka kowa yana kallo sannan ya zama su ɗan ƙasa ko ɗan gari wahun ƙadirin ala an yi musu suna da iko da za su yi inkari su ce kai wannan abin ba a yi a yi ba dole a daina suna da ikon su haka fala yi da nuna amma sai suka a kyamata abin suka kai inkara abin to daga nan fa ko da azubar lawa da amma bi amal da khassa sai Allah ya azabtar da majoratin mutane na kari ko kasa da aikin da yan tsayayyu suka gani wato kaga kenan albarkar da muka ci a nigeria albarka ce ta malaman ahalin sunna masu tashi suna ya kafa wallahi walau lahum ba don waɗannan malamai ba rabbaniyun waɗanda malaman Allah in ba don su ba a Najeriya wallahi da tuntuni mun kai inda za ta tsammanin da aka da yanzu ba abin da ake yi aka tara ake yi amma Allah yana tausaya mana talabinin ulama rabbaniyun fi Najeriya الذين da inda فساد الناس waɗanda suke gyaruwa suke kyautatuwa suke karna suke gyaran farna bayan wato a cikin bayan mutane suna farna ko in a lokacin da mutane suke ta suka lalace to muna cin arzikin irin waɗannan bayan Allah ne da suke inkarin munkari da ke da wa'in zai da a bari kullum wa'azi suke yi suna cewa ba na ba da ke a bari kullum wa'azi suke yi suna cewa zalunci bai da ke a bari kullum wa'azi suke yi cin amana ba shi da kyau a daina zubar da jini ne kashe rayuwa haramun ne bai dace ba ga al'umma kullum suna midiya suna wa'azi wannan yasa inkarin munkarin da ake samu waɗansu ulama ku babbayi ne suke a Najeriya muke samun sauki a wurin Allah har ake iya dantsanta wani abu in ba haka ba wallahi da an kai an wuce inda kake tunani a Najeriya da haka kusan ku bibiyi wannan hadisi su da kyau duk gari duk garin da yawa ya gari ba a samu masu wa'azin kirki a cikin wallahi wannan gana duk lokacin da Allah ya su da azaba sai ta shafa kowa a cikin duk kasar da ba a samu waɗanda za su da su wa'azin su faɗi abin da Allah ya ce su yi inkarin munkari in da su kawai ana so ko ba a so suna yi da daɗi ko ba daɗi suna yi to duk garin kasar da aka samu ba a samu irin waɗannan malamai wallahi kasar ta gama rubujewa shi malamin gari a zuwa wani wannan gida da kai garin ta kawai su sun sha ne ko kalma ha'i yadda ka san dabba haka malam bai da ake ba abin da ya dame ba abin da ya dame shi musulunci a wajensa tamkar in ta yi daɗi in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi shabda ba abin da ya dame malam bid'a shi dai samu abin da yake so ya mu ko shi kenan ko in ma kowa ya lalace shi kenan ba su ba za mu komo a ƙasar nan muna zama suna gane Allah a tsalibi wai da suna addini suna zuwa wa Allah ya tsari shehu baban kowa shehu baban Allah wannan wani irin barani wani irin barani wani sun ce ai an ba su kalmar kun ce kun aikin Allah aikin da Allah yake yi wani yake an bashi to shi Allah ne ba shi sai ka taɓa ganin wanda ya tarayya da Allah a cikin aikin aikinsa wala in ta'alkahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah in ka tambayi arnan su suka gabata waye ya halitta sama da sura ce maka Allah ne kama da ga wani mai kila musulmi ne ya ce an ba kalmar kun kai ne kuma ana ta girma domin balma an ɗauke cikin manyan manyan wanda wai auri ya ulama ta yaya mai wannan magana bai zama wajen Allah sai dai shi ni a wurin Allah kamar mutane sun kalin su yanzu ya yi kai wa kai an harbi da al'umma an lalata samari an ɓata ‘yan mata an ɓata mazaji an haɗa su su bakin ƙanya suna rawa suna kaɗa da sunan addini wannan ɗin ya zama da zalunci ya kai shi malam bai da ba ko a jikin shi duk rikicin rikicin nan da ake da bala'i ko a jikinsa in dai ba ya hawa ya faɗo gidansa ba da shi ba ba shi in ka ga wanda ya damu da al'umma su gyaru wallahi yana cikin malaman ahalin sunna su kadai ne suke da manhaj ko suke da hadasi na al'umma su gyaru na a komo a kan tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala amma sauran mutane ko a cikin Allah ya tsawo da haka annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya amsa masa addu'a Allah ya sanya garin maka gari ne amintacce duk wanda mai zai ke da wato da muganci sai Allah ya kai shi da haka walamma da'a lahu bil amri yayin da annabi Ibrahim ya yi addu'a ga garin Makka da samun aminci domin shi amincin nan duk kasar da ba ta da aminci ko garin da bai da zama lafiya ba abin da zai yi a za a aiwatarwa kuma gari ko kasa suna dab da wucewa yanzu ka kalli halin da Najeriya take da aka annabi ibrahim ya fahimci mahimmancin zama lafiya da samun aminci a gari ko a kasa da haka ba ya roƙon mamakka komai ba da mutanenta sai da ya sa roƙon musu zama lafiya allah ka ba mu zaman lafiya da anahu wani gani ya yi addu'a wa kanta ya yi addu'a wa ƙa'yansa da imani da imani fa kada su وجنبني وبني أن نعبد الأصنام yake ya ubangiji ka tsirtar da ni kaina da ƴaƴana daga mabauta na gumaka mu ya ga irin ta abin da tasiri a cikin al'umma yadda al'umma suka bar Allah subhanahu wa ta'ala domin Ibrahim ya ga abin ya gani a lokacin da Allah ya aiko shi duk duniya ba musulmi zai shi duk duniya idan haka dole a hanyar da shi kamar kai ne ka tashi gidan ku duk gidan ku shirka ake yi dole a hanyar da shi ko ka tashi a garin ku a garin ku banda tsafa ka da tabbatar da gidan ku ba abin da ake sai kuma kana ganin ga inda tauhidi ya nufa dole ka dame da haka annabi ibrahim a wannan lokaci shi kadai da musulmi sai matarsa tsara san imani da shi daga baya yace ya Allah ka nisantar da ni da 'ya'yana daga mabauta ba gumaka أي يجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها يا أبني كسنياني جميل دسو أو أنا بنقرن بيتي بنيكا ميلاكا daga bautar gumaka wal imamu biha da taruwa zuwa ga bautar gunki sun na zakarar mutu haufihi sannan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ya ambaci abin da yake wajabta masa abin da yake cikin jin tsoro zuwa da shi wa ala bani da abin da yake jin tsoro ga 'ya'yansa bi kasrati bi kasrati min fitani na daga yawaitar fitintinu da rigingimu wa kuliya bi ibadatiha da yadda aka jarabci. mutane da bautar waɗannan gumaka waɗanda ba Allah ba فقال سيدي ربي رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن أطعني فإنك غفور رحيم طيب بارك الله فيك وفينا su gumaka su gumaka da mutane suka su suna bautar su ablanna kafiran min sanadiyar su mutane da yawa sun sanadiyar bautar gumaka mutane da yawa sun fada ka duba halin da annabi ibrahim ya shiga a lokacin da yake wannan magana domin har ba zan daga cikin waɗanda suke shahararru shugabanni wajen bautar ba yasa a lokacin da ya zo yana wa'azi babansa ya magana masa magana mai muni ya ce ya ibrahim yanzu kanmu wato kake kyama ta biya fito masa fili yanzu allah ya namu da muke bauta kake kyama kake kushe musu kake cewa ba sa ji ba sa gani to la illam tantahi la arjumannak ina tabbatar maka idan baka daina wannan zancen ba idan baka daina wannan aqidar ba wallahi zan sa a guje ka da duwatsu wa hadirni na biya ce karshe ma dai ba na bukatar ganin ka tare da ni ka fita ka bar garin nan ka kafa kafan bukatar ka kaga amma ibrahim ya shiga damuwa kwarai da da haka yi jira ta dole ya bar garin mahaifinsa ya yi ta tafiya kuma duk inda ya dosa na faɗa mana cewa duk duniyar kafirai ya mutu duk inda ya dosa ba daɗi kana da ya a lokacin da ya yi tafi inda ya tafi a garin wani babban zargi shi da matarsa suna tafiya sai wani cikin bayan sarki sai ya gama ta da ya ganta sai ya mace ta kyakkyawa sai ga ai babu wanda ya dace da kyakkyawan mace sai sarki ta san da fara haka suke da an gama ta kowaye in dai ta musu sai a kwace da ba inda ka iya in iyar ka ce ka bayar in matar ka ce dole ma karɓar ita kawai aure wannan ya samu asali tun daga wancan lokaci da haka kawai sai je kai gulma cewa akwai wani bako ya shigo a garin nan bako ne da alama cewa da annabi ibrahim kuma yana tare da wata mata kyakkyawa ba ta dace da kowa ba in ba kai da kai sarki haka ne ki haka da ke ba haka sai ta aje a ko a da samu labari a je a yi biki ana zuwa ku aka tabbata annabi Ibrahim da matarsa sarki ya ba da izini lalle ita wannan matar a zo da ita a kawo ta da haka aka zo da ita kun ta je annabi Ibrahim yake ku ta ga in ya tambaye ki cewa yaya muke da kiki kiki yar uwa ta ce dalilin da yasa muke kiki yar uwa ta ce babu wani mumini ala wajen arzu illa illa gairi wa gairi wa aji ma'ana babu wani mumini a bayan kasa a duniyar yau in ba ni da ke ba wato ni da ke ne kawai kuke mummunai a duniya za ka in yi kalle ki ce yar uwa ta ce ma'ana ki yar uwa ta ce a musulunci kar ki ce ba ta ta ba za ka in kika ce cewa ta ta ce akwai tashin hankali da haka aka kai wa sarki masu annabi ibrahim aka kasa ta falo aka aji a gaban sarki sarki ya rike kyawun mace sai bi ta hannunka ya fara taba kai shafa jikinta sai hannun ya sallare kama a ibrahim tana tafiya shi ma ni ke ta sallah ya allah kada ka bayo wannan mushriki wannan kafiri nasara akan Ana ibrahim ya ji addu'a da haka sarkin na miƙe hannun su umar da sai hannun sai sanar da kuma amma su su da ilafi sai dawo da hannun sai hannun ya kai bai da jaraba ya sake miƙe hannun hannun ya yi ya sake ne da ya yi na uku sai hannun ya yi sai ga shi yana kakkarwa gaba ɗaya jikin sa na jira yana kakkarwa a ƙarshe dai sai rufe da cewa da roƙon masa ubangiji da roƙon masa da masa addu'a da zai sake fara ita kuma ta roƙi Allah sai Allah idan wannan sarki in ya mutu a yi ta ta don da a ciki ta shi roƙi allah allah sai aka wato aka janye aka fita shi a ƙarshe ne gama ta yi kai ya kira wanda ya zai sai ya kai wannan ba ba ba ba aljani aljana kun kami da aka fitar da ita kaga allah kuma da ita to nan ne ma ba ka ba kyautar boya wato sai ta kusa da ita wadda ta zo ta yi wa annabi ibrahim kyautar wannan boya daga baya wacce ita ce ta haifi annabi isma'ila alayhi salatu wassalam kuma yadda za da ne a cikin iskan nan gaba to kaga wato annabi ibrahim ya waye gari a duk duniya gaba ɗaya shi kadai ne musulmi da shi sai mata da haka duniya gaba ɗayan ta tana cikin shirka amma cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala daga lokacin da Allah ya aiko annabi ibrahim tauhidi bai sake ba a sake rasa tauhidi ba ila ya kiyama wato har ya zuwa yau da muke magana tauhidi bai taba bai taba rubucewa ba sai ne a same su wani wani ya rauni wani wani ko bai da rauni da haka annabi ibrahim wani ta'ala ya amsa addu'insa da haka abin da yake faɗa nan rabbi hunna adlalna kathiran min an-nas wa'annan gumaka ya Allah sun kasar da mafi yawa daga cikin mutane zallu da sababiha mutane sun fata ta dalilin gumaka da bautar gumaka sai su kaman ta ba a duk wanda dini alama zai su bihi a kan abin da na zo da shi ne tauhidi na tauhidi wal ikhlasu lillahi rabbil alamin da tsarkake aiki domin Allah ubangijin halitta duk wanda ya haka fa innahu minni yana tare da ni likimamin muwafaqatu ba dai da wata ba ga dacewa da kuma cikar mu dacewa wa man ahabba qauman wattaba'ahum intahaka bihi fa'ida tana cewa duk wanda ya so waɗansu mutane kuma ya bi su Allah zai ilhaƙin su da su kaga almar'u ma'a man ahabba kamar yadda annabi yake faɗa mutum mai tsada da wanda yake so da haka duk wanda ya so wata jama'a wata tawaga a duniya yadda kuma abinda da suke kai to Allah zai shayar da shi a ciki za ka ya kamata kai bawa bawan Allah ka jibin cike ka yi takakakan wata jama'a ce kake kauna kake son baka ji Allah cewa yayi ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ba sai ce ga shi wa man ya tawalla min ko fa inna min duk wanda ya jibince shi to shi ma na tare duk wanda ya so shi wannan shaka kan kalla aka samu a Abuja wai dan minin ne a gidan minin ya ki kira da an ta ta kai ne wai wai wai abin nan tasarrufin adiyal ko istihadin adiyal wai haduwar addini wannan mutum wallahi ya ban mamaki kuma ba abin mamaki don ma kan Allah ma kan Allah bai zo wal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yalid al khabith min al tayyib Allah bai tabbara mu'mine akan da'awar da imani har sai ya bambance mutumin kirki da mutumin banza a cikin ga shi da tuffa ta muka in ka ga shi ka ce ahlus sunna wallahi mushriki ne dan duk mai wannan aƙida na kirki ba ma jin kakka mutum da mutum kuma ya tabbatar a bakin sa tun bai fito fili ba ya fito fili daga cikin maganar da take da muni a cikin maganganunsa ko sun fi muni cikin maganganunsa wai yake cewa inda an samu ire-irensa a Najeriya da ba a yakin zangon kasar ba da ba a yakin jos ba da ba a yakin إمامي ميتين بقى وإلا أن سمعي إلى الله نعم يا بابا الله وذكر سنك سمر الجنان إلتي إلن كيسا أكيات البدر بأبي كم؟ هنا أنا لكن سامر إلن كا يكيك أكي أكي أكي جد وصف أبد وبدر أكل ياسر بدل بياسر كهن وغزوة الأحزاب والحندق وغزوة التبوك وكأيضا الجدوان يعني نجم إلى الكأوانت لوكة الجبار إلى الملكة يسعى أكل ومن الملكة yasa kake tunanin a yanzu a Najeriya da an samu iranka da ba a yakin su ba كان زاد الا سوى ولم تفضى انت اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها كان زاد قومك كتبت آية الله انت اعلم عن الله كيف كيف تسلك وأنا يلي كافي الله سنة يهود كافي الله سنة كيرتوس يلي كافي الله فيها أهنم كيف يكون أهنم الله الله يكفي ولن ترضى أنت اليهود ولا النصارى har abada yahudu da kirista yahudawa da kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba kai musulmi hatta kasta da annalafin sai ka ga aiki da su to ɗayan biyu da kake cewa babu wani wanda yake faɗin maganar da take kiristoci ke kanta da musulmi sai kai kenan yanzu a ƙaunin Allah ya tabbatar mu da kaji addinin su kaji addinin su Zuwa ya ce ba za su taɓa yarda da kai ba kai kuma kana cewa maganar da kake faɗi babu wanda ta faɗa magana a kota a tota, jidaɗinta kiristoci ke jidaɗinta da wasu da musulmi wasu kai kenan kawai na faɗa musu abin da suke so ba tauhidin Allah kake faɗa musu ba sa suka so kana haɗaka ne kana shirka kana faɗin abin da su don Allah ya ce ya ga tabbatar da cewa har abada ba za su taɓa yarda da kai musulmi in dai musulmi ne ke duba ba za su taɓa yarda da kai mai iya gudu da kirista hatta tattabi hatta zurfin mirgari hatta tattabi a milatuhum har sai ka ga ajiyar su nan ke gani kai dole ka ga ajiyar su kai don haka ka fita daga cikin musulunci duk abin da kake a musulunci yaudara ta kawai kai. Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wa'inda ku imani la tattakizu al-yahuda wan nasara awliya kada ku rubuci kiristoci da yahudawa abokan kauna a cikin jinin ku a cikin addinin Allah ba a zuwa awliya ku ba a sashen su da sashen abokan kauna sashen ne da Allah ubangiji wannan hukuncin duk wanda ya tsince su da kauna a cikin ku إنه ونس ونبدا كيمورة كيفية فإنه من الله هنا تعرفه هنا تعرفه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أدوني وأدوكم أولياء يا كما كما لكبتوا لجمعتي منا مكيانا مكيانكم أبو الحنكم أي أيوة، كيف يعمل وزيرتوا أنت ما كيني سكتوا لكم بأي كان أنجمع هناك جنب nuna ka fito fili ka tabbatar wa mutane kai ba ba musulmin kwarai ba ne amma ba ka tabbatar ba mun mun tabbatar irin wa'annan mutane ake samun gurɓatattun mutane da suke lalata addinin suke batanci su su wallahi da na ɗauka kai mutumin da ne don ina bibiyar ka a wasu wurare amma sai na gacewa kwata-kwata inda musulunci ya nisa ba tarkar nisa ba domin ka shigo a zaɓin alwala wal bala'u kwata kwata baka san menene wala da bala'a ba kuma baka ma jinna ne da zaɓin alwala wal bala'u dan maganganun da sun baka san alwala alwala wal bala'u inna alwala wal bala'a lillahi wahda baka sani ba ana jikinta don Allah ana kiyayya don Allah من أحب في الله وأعطى في الله وأبغض في الله manzo Allah ya duk wanda ya yi so ya yi biyayya don Allah ya yi biyayya don Allah ya bayar don Allah ya hana don Allah fa qad istakmala al-iman zaka ka hadi wannan kuma wannan bakar aqidar da ka ɗauko da ka bayyana da ita wallahi sunna sallahi za mu yaƙe mu ka iya iya ba za mu taɓa shi ba za mu taɓa taba ba, ban taɓa magana a kanta ba amma a wannan da ka fito fili a yi zuba Allah mu jara da su ka bayyana mummuna a fili Allah baya Da haka ba za mu kyale ba ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen mai da martani da raddi a kan wannan bakar aƙida da ka sako ta yan shafa wai ta ka zuba al'abiyar wato duk a haɗu kawai ko ai ba ka sani ba zuwa duk wani addini da ka sani duk wani addini duk wata aƙida da kake a haɗu a kan a matsayin wai kai kana musulmi kake a haɗu a rage kai a yi ta sauki a tafi tare da aka ka sani ba baya ka koma dan shi musulunci babu wani addini a duniyar nan da yake gaba da shi ba dangana a alaka da shi musulunci ya ci gaba sai dai ya koma ba shi kaɗai ne da addinai za su zo su bi abin da musulunci ya zo da shi bai zama sun shiga ba amma musulunci duk alaƙar da ya da wani addini ba ba shi ba ba shi karan ba duk wani addini da aka alaƙanta da musulunci aka ce musulunci ne za a shiga don shi shi ne gaba sai ake son a mai da ba kai kana son ka bai da musulunci ba wani kan wallahi na gaba da kai sun yi sun jiki sun tafi ina tabbatar maka inda ba ka tsammani ni a jinnan kifi na ganin ka mai zafo ba wallahi duk inda ka fito da kallon ka mutum kar babu wani dan mutum da yake cin zo da wata akida a Najeriya wacce suke sabanin musulunci ba za mu gano su ba wallahi ba a da shi ba uwarsa ba ta haife shi ba sai kada abin da kake faɗa da wai aka raba ka da wancan masallaci dan ka fito su shi da sauransu wannan ba ruwan wurin su ne da su suka ba ka ba ta yanin da su ne bai kyale mu ba amma maganganun da ka fito da su a yanzu sun shafe mai shafe a jini ba za mu kyale ka ba waɗanda ma suka rungume ka sun rungume banza banza suka runguma ba su san ka bane ba su san aƙidar da ke take ɗauke da ɗauke za suka rungume ka amma mu jira lokacin buɗe za mu ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala yi amma wannan maganganun sun wuce hankali ka nuna wai cewa wai inda an sama ire-iren kai awa ɗan wasu ake fama da kai awa wai ire-iren ta in an sama ire-iren ta da ba a yakin zangon ka kai ba ka san kafin ba kana ina kafiran makka suka gallaza manzon Allah annabi bai san zama lafiya da kake magana wai kun ka kan kuje ai zama lafiya zaman lafiya hannun ka yake a hannun ka yake kana ina da suka galla zamun da Allah suka fitine shi bar ma sun yi shawara sun yi mutum a garin na tawa suka kawo maganganu guda uku wa in yamkur bika alladhina kafaru karantana liyaqtuluka aw aw liyaqtuluka aw yaqtuluka aw yaqtuluka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تفكر في جديد أن تبكوا نوا داو المدار شاور ويمكت السفر ويمكت أبيل لك ما تدع أيوه محمد أكشش آه، أطولش ليثبتوك وإذ يمكر بك الذين كفروا كثر يا عيسى كافرين في كل ما جبت أكنك ليثبتوك فورا في طولك أي مكة طول الرجال دعوات تموت عليه في الدنيا aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka aw yakhrujuka ko su fitar da kai a kore ka a gidan kwata kwata yawon farko ta ɗaure suka ce ba kai ba domin in muka ɗaure shi yana da mabiya za su zo su cuce shi ta uku ba ta yi ba ta a fitar da shi daga cikin garin makisa in muka kore shi a garin in yi jirgin ya kan jije ba da haka ittifaki kawai ittifaqiyya فكذا تكوي أفضل تأتي تفاجئ كذا أمي الله يبدأ كذا كذا ما أن أكل بس إبل الجيران لما أنا يا فكر كذا أبغى تصدق تصدق الأكبر كذا تجفف وجو وجو جديد وانا وانا يبدأ بس كايا ومن كافر قريشة قريش سيد كإسرائيل أما الله جيبات نعمة حرامية هم لا الله يجي أبو أبو يجي كامل لا الله لا تقبل sai su ma don muka da itinari Allah ta da sauna maza Allah ya ce mene ne damuwarka da mutane ne Allah shi ne ku da haka kai shi suka gama bandalo su ba su ga annabi da abubakar amma ne ke a da ɗaya su zai bai ka ƙasa da takalmansa ba ya hararo amma Allah ya ba su dama haka suka tafi kwana uku ana neman annabi a ganin ba bayan kwana uku ya samu ya fita ya sassaka tun daga garin maka har zuwa madina ya Allah bai san taqarrub a adyan ba da ta ittihad a adyan ba yanzu manzo Allah bai san shi manzo Allah bai san zama lafiya ba bai san yadda a zama lafiya ba yau su fita daga garin makka bayan su san daga garin makka uyan ta suka sace yin takakkiya suka haɗa runduna da ayayi ta yaƙi suka bi annabi har garin makka suka bi har garin madina don su je can su jama da shi da musulunci guda kana yi aka yi aka yi wa nan waka aka bada ba ka da labarin nuna duk wannan annabi da san hanyar da za a zauna jiya ba yanzu sai yi ka san kake gaya mutane inda an samu kwatanka da ya ɗiranka da ba a yakin zaman kasar ba da ba a yakin kafancan ba da ba a yakin wane ne ba kai awa wannan bakar akida ce wadda wannan ba wannan wannan mutumin ya dauko ba dan kawai da duniya yake so kuma ko ka same shi aikin banza in Allah ya lafi ba za ka taba duniyar ba haka za ka kare dama an ce ya daɗe a cikin wannan kungiyar da haka ita yake wani yana cikin yan jadwalin amaliya a azabar amaliya a azabar amaliya wato shi ne ƙungiyoyi ne da mabiyan Allah suke haɗa suke haɗaka da ƙarfi التي أنشأها الهاكمية على الإسلام والمسلمين ما في حاسب المسلمين جهد المسلمين في فتح هذا والمسلمين أهداف الأمرية كنت المنكر الفاسقة su ma suka fi yawa a cikin majority a Najeriya. Duk kungiyoyin da ke tare a cikin ƙungiyar lauyoyi a hajjabar amaliya ko sunoni a hajjabar amaliya duk suna daga ciki uwa uba yan abin nan masu cewa yan yaji ji su yan huma right uwa uba a hajjabar amaliya wallahi yanzu da wasu yawa duk wata kabiya ta shafi musulunci sai kansu gaba gaba lalle sai sun shigo ciki ba ba in wani ya fi wani su yi tsinke a ba za a kashe shi ba ai an fi shi annabi ya lafi annabtu bil nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhn bil udhn wal sunna bil sin wal qulub bil qalb shi Allah ya yi hukunci yake rai da rai ido da ido kunne da kunne baki da baki hanci da hanci raunukan suna da sakayya za a yi ramuwa sun suka fi a'a duk wata ƙabiya da Allah ya hukunci a kanta sun yi gudu sun yi ruwa sun yi tsaki sun tafi cikin dare sun tafi cikin cikin yini sun yi ruwa sun yi tsaki jama'a sun ba ci gaba ba umma wallahi a hazabar ƙabiya ne wa an ta minhum ayyuha ayyuha rajul kai ma kana daga cikin da ƙabiya ne wanda ta karkashin ƙasa yahudanci suke wa aiki ba islam ba za a ga su gaba gaba menene za a gaya mana wanda ya karanta Qur'an da littafin Allah da kuma da Allah da aiwa wani sai dai ko in ka ga mun shiru ko ka ga mun ce komai ba wata matsala ce to amma babu inda za ka fito a yi wa musulunci illa da rauni a ja muka al'umma zuwa ga abin da ba musulunci ba mun ku mu ja baki mai shiru ba a haifi wannan wato wata mace ba ta wani da za mu yi wasu shiru a irin wannan ba za ka gyara aƙidar ka in kana da rabon a wajen Allah in kana son da bauta ka gyara ka zamo musulmi in da ba munafikin musulmi ba yanzu abin da kake nuna mana kai an bayyana an bayyana bayyana mu zama zabi da bayyana lafiya la ilaha illa wa la ilaha illa kai ba ka cikin musulmi sun sa sannan ba ka cikin kiristancin da yahudancin sun sa ba kana nan bayyana bayyana tunda ba a ganin ka a titi amma duk taron su za a ganka a haɗakar da ake da kai da su za a ganka kamar yadda wani da ya gaza mana ya ce ah, ya ga abin mamaki wai ya ga abin da ya ruba ma kiristoci abinci wai sanadiyar abinci amma kai ma dai wawa ne ma ki sauran mutum ne ya abin mamaki da ya hude ya alaka da kirista da ba haka kike. ai da can da da kiristoci ba su da gaba su ji tsakanin su amma da musulunci sun suka haɗa kai ke so a zama masu don tsayoyi ɗan shi'a ya tafi jikin kirista ko ya tafi fatin kirista ko ya ɗauke kai ya bar kirista dama ɗan shi ba ɗan jimai da ni a jin mamaki kai da baka san me ne ya yi yanci ba kake mamaki tun da kaga suna kallon su kan suna sallah sallah ba a gida sallah sai shi amma sallah ce ka karanta sallar dan a ka gani ko ka karanta sallar dan shi'a kake magana ne sallah ko ya ji ka sallah sai an sunna ba sallah yake ba sallah yake sai ka karanta a cikin sallar da ake ake haka ta uku ana cikin abubakar umar usman wannan sallar ko kiran sallar yan a kiran sallar ne a sharu anna aliyu hujjatullah أشهد أن أبي ولي الله كافة كارثة عن الجبطان مسلم في إلا تكارثة ولي كون سنة كون سنة سنة سنة ذاك بعدين ما مايكي بني ويلي كاجا أزل بكي يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك يا أرسجوك sun suna dariya duk shekara in sai sun suna a duniya ɗin su da su ake ni ido na ya gani في suke suna wato la ilaha illallah yesu rasulullah tare da kiristoci billahi da la ilaha illallah la ilaha illallah yesu rasulullah kuma an an dawo canjin wanda daura ta ma kai ta fice dan kyalle an daura canjin ne an daura yadda kiristoci ke daurawa da su ne ta ana zagaya ana rani ni a jin wannan kai sai kin da ku musulunci ku musulunci ba ruwan Allah da munafiki ba ruwan Allah da wanda ya zama dan iska in za ku musulunci in san ku musulunci ba don Allah da gudana tun da Allah ya ce wa annabi da wajo lau tudhinu fa yudhinu ba shi ne yake zuwa ba wannan karamin alhakin Allah shi ne ke da annabi wajo lau tudhinu fa yudhinu sai gurin ka sassauko ka rage tsayi ka rage tsayin addinin ka kuma ka san sauko da zafin ka kai a hannu annabi ya yi zama يعني هي في سؤال الأهل البيع ومن وجه أنت ومكت كما إلى أن لا يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما أبصر ولا أنتم أعبدون ما أعبد لكم دينكم ولدي كما كيف بقى وجه وجه هذا كما في جامعة الله يأكل أمر أي بلاء لكم دينكم ولدي ta kasa bambance tsakanin mu'amala da aqida sai da ɗauko ayoyin mu'amala da kawo aqida ya shafaɗa wannan rasa ma wani irin karatu kai nuna haka ake tantance qur'ani kai ba ka san ayoyin bara'a ba ayoyin tauhidi ba kai ba ka san ayoyin mu'amala ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba qur'ani ya kasa su gida la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi ولم يكن بديانكم أن تولوهم وعند إليهم وإن لم تيأتيكم أديني بتكون كافرين بتسيما تعك بتسيما أجرا جنكم الله يتبع هنا في موت أي جنسي بهذا تتكون وجه المعاملة في موت تكيف تعمل هذه معاملات أما أحسن يقول إنما ينهاكم الله أن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وإن الله يا حانا سيما آمنا إلى الوقت الذي إذا صار علاقة أكانكم رسول نساء وتولي وإن جسد يا سيكم أعدين تكفوا تردكم أجلدا أن يأذنكم كوبا أيضا أن يأكفركم كوبا أيضا shi wa kake magana wai cewa wai da an samu irin ta da ba ba sai awa an ta alaba an Allah yanzu Allah ya kasa kafiran nan gida biyu ga waɗanda za su iya mu'amala da su hamma an tabargohun wa wasu su ɗin da yi su yi musu aikin kirki kuma su da kyau ku kyautata musu ku yi musu azarci za su yi mu'amala da su ko da ba su ga musulunci ba dan ba su taba addinin ku ba ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga gidajen ku ba amma wa'anda suka yaƙe ku ba yan uwan za ku zauna duka su ko kai ba ka san Najeriya halin da Najeriya take ciki ba wannan ka san da Qur'ani ya ba ka kai ba ka gane ba yanzu kai wani irin jakin Kano ne kai baka gane ba yadda Allah ya kasa maka mu'amala da waɗanda ba musulmi ba gida da waɗanda za ka mu'amala da su da waɗanda ba za ka yi ba amma sai ka zo ka tafa da ayoyin tauhidi ka hada da ayoyin mu'amala duk kana kana tsafa ma kanka lokaci idan za ka je kai karatun aqida ka gana aqida ka je kai karatun aqida amma wallahi inda ka dosa ba hanya ba inda ka dosa duhu ne ba abin da za ka tunna a wurin in ba halaka ba Allah ya yi to ina ne وتجزني وبني أن نعبد الأصنام أي جعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإيمان بها ثم ذكر الموجب لخوفه عليه فمعنى إبراهيم يا أنبتي abin da yake wanda ta masa tsoron da yake yi zuwa ga abin da yake tsoron wa ala dalili kuma abin da yake tsoro a kan da na daga yawan bincin wa kulliya da yadda aka jarabci mutane da bautar waɗannan gumaka fa kala sai yake rabbi inna kunna adlalna kaseeran min an-nas ubangiji ka sani ba wai dan baka sani ba waɗannan gumaka sanadiyar bautar su ya samu mutane da yawa su bata ai dallu da su bata mutane da yawa sun bata ta dalilin bautar gumaka ba taba'ani wanda ya bibiye ni alama zai bihi min at-tauhid dangane da abin da zai zo da shi na tauhidi sai Allah والإخلاص لله رب العالمين بطريقة عبادة بين الله وبين هلسة فإنهم يا الله إلى تردد لتمام الموافقة دم موافقة لذاتي ويا دم تكتي ومن أحب قوما متكدوا وسو وسمتاني واتبعهم يبين كمان نورا لمكي مجانا أكنت أينزوك إلسا هكا بين الجيل جاي آه، جاي إلحاكي كده وإن المجال فهكا ألا يمس إلحاكي ليقول الكتا ويجب فيها أتلا إلا فيها بعدين ما يجب أن يكون هذا رجال موجود يذكر كده فهمي بعدين ما يجب أن يقول من تفسير اللي كان رأى الإمام ناصر السعدي فسر الروايات كتير أبدا أبدا إلا كفالة أخيرا duk wanda ya so man a hadda kauman duk wanda ya kaga na kira ne والنكرة الجنسية اللفظ تعود in an zo da fara wato da lakira cikin zarge to duk komai ya shiga man a hadda kawo man kawo suna duk wanda ya so waɗansu mutane wa sana'un ya bi abin da suke kai yanzu haka bin za a ilki haƙin su zuwa gare su Allah ya wa Allah ba da amsa za ka ilhakin ka a wajen su daidai da abin da aya ta tabbatar daidai da abin da magabata ta faɗa irin waɗannan malamai masu albarka Wa ko wa فإنك غفور رحيم ومن أتاني ومن أتاني فإنك غفور رحيم kuma annabi ibrahim ya ce ya ubangiji wanda kuma ya saba mani bai bi abin da nazo shi ba da tauhidi kuma da aka faɗa masa fa innaka lallai kai Allah ghafurun mai gafara da rahimun mai jin wato ikon ka da buwayar ka da damar ka tana da dama wato tana manufiyar kai mai gafara dai kai mai kai in ka ga dama ka gafarta an ka ga dama ka ji gafarta wa damar ka da mai shi da abin da na gura ya faɗa aiwa hada min shafaqatil khalil wannan zancen da annabi Ibrahim yayi wa man asani fa innaka ghafurur rahim yana da cikin wato tausayi na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam haiku da adam a sinacin ya yi addu'a wa masu laifi bin nafsaratin wa rahma min Allah ya roƙon musu gafara Allah da rahma daga Allah wallahu tabaraka wa ta'ala arhamu minhu bi ibadihi la yu'adhibu illa man tamarrada alayhi shi ko ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda albarkarsa da suka ta yawaita arhamu minhu ya ji annabi Ibrahim sosai duk tausayin da annabi Ibrahim yawa masu saba ma waɗanda suka saba suka ƙirin tafarkin da da ya roƙon musu gama da rahama Allah ya ci annabi Ibrahim wato ainihin tausayi da rahama sai sa a hadisi ya tabbata cewa annabi yake ubangiji subhanahu wa ta'ala jin kansa tausayinsa Allah ya ci kowa ya ci kowa ya fi tausayi ga bayan su zai tausayi da kowa take ji ga kaga idan kowa ka ɗauko abu za ta ce in kan ke ko ka sun ka haɗa ka sai ka mai da za ta ji ishi ya ji ishi kafin ta samar sai ta ba ɗan saboda tausayi da wasu da za ta kama na na jinya ba ta iya barci sai ta gama cinta uwa ke nan duk tausayin da uwa take da shi a gaban ta Allah ya fi tausayin bayan ta ne da uwa arhamur rahim subhanahu wa ta'ala dan haka ubangiji ta'ala أرحب منه يا جاء مثل إبراهيم سوتين بإباده جبايلة لا يؤذب أن بايع أدم سد باوة إلا من تمرد عليه سيون يجون بيناتي يجب فسع مع الله با با داوة دكة الله يكون بواحدة من أجابات يا ابن تمرد wanda يدودي doge يكتوبا يكتوبا يكتوبا fito ba ya يكتوبا ya dawo baya to sai in ba haka ba Allah yake inna rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yawaita komai a duniya in ji Allah da haka yake da siffa ta ar-rahman ar-rahim ar-rahman mai rahama ne ta duniya ga ta nan kowa yana ɗaukanawa ta ji Allah ba ta ji Allah ba ga iska tana shafa daga Allah ta ji Allah ba ta ji Allah ba ga ruwan Allah tana shafa daga ruwa ta ji Allah ba ta ji Allah ba ga abinci Allah da rayuwa kaga Allah ba ga Allah ba ga kudi Allah yana ba kowa ya ba mu mutumin banza ya ba mutum kike ba kafiri ba mutum kaga Allah ba ga Allah ba ya ba da mulki ga wanda yaso ya ba musulmi ba wanda ba musulmi ba wannan rahmaniya ta duniya bai hana kowa ba amma bari mu je lahira kaga iko Allah a sarka arziki mai jin kai da bayan sa mu'mini duk wanda ba mu'mini ba to baya da rabo a wannan ba shi da rabo Ka haka in kana son da ka ci da duniya ka ci da kan ka zan mutum da kike ke ramun in lafiya amma kafiri ba ya ci da wurin Allah amma kada ka kalli ka so na duniya ka ga ah, to yanzu ga ga mutanen nan ba mu duniya ba kaza suna kaza suna sako ga ta an ba ka kaza mu ga mu an ba mu a karka kalli duniya duniya ba tsawa wace a wurin Allah da kana duniya inda Allah Ka jama'a da ma ta kan kasara bi kulba da kimar duniyar ne ya kai fiffiken sauro guda daya kimar ta inda ya kai ta duniya fiffiken sauro Allah yake da ta'dil da sha ɗiga ruwa a kan idan ba shi duniya sun masa'un kari dan jin daɗin kankani wani duk abin da aka baka Allah ya yi kalli duniyar kanta Allah yake wa man hayatu dunya illa mata'un kari daɗin duniyar gaba duniyar gaba daya ba kawai da Allah kan ganin daɗi ne kankan ba na ba za a duniya za ka karkai mamaki don an bai mutumin banza duniya an ba shi mulki an ba shi kuri an ba shi zuma, in ya in ya zauna duk a cikin wurin, in ya faɗa duk a yana da abin da faɗa karkai mamaki wannan haka Allah ya ga ya ga ma haka ya kara duniya amma bari mu je lahira ka ka sama mu arhamar rahimin an gane wannan da jama'a to ci gaba ربنا إن أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتيجي بدأ الدعاء yake ربنا ya ubangijin mu ni ما na مما ni Ni zuriya shi da zuriya ta wato na zaunar da zuriya ta domin ba wurin ya zauna ba ya dai kawo iyalinta ummi isma'ilu da isma'ilu ya aje a wurin yake wannan addu'a ta biyu bayan da abu bai dawo ba har sai bayan da annabi isma'ilu ya girma ya samu abokan zama shi da mahaifiyarsa na larabawa don shi ba balarabe bane ba annabi ibrahim ba balarabe bane ba amma barin sa da yi ga barin iyalin sa da a wurin ummu isma'il da isma'il ya bar a wurin sai kabilar zurun zurhan kai zurhan suka zo suka same shi a wurin suka ga alamar su suna tawagi alama akwai ko suna bukatar ruwa mata bayani sai suka ce kai inda tsuntsun sun ke shawagi akwai alamar ruwa a wani gauran mu gani sai suka aiko suka ga lallai ba akwai ruwa sai dai lokacin Allah ya tsuntsunta rijiyar zangon Allah ya aiko da suke kai sai suka rufe ta boye Allah muna son mu mabote su kin yadda suka tattace na yadda amma ku sani ruwa na mu ba na ku kai shaɗin da suka duniya da haka suka zauna to cikin su ne ba a nan kafin ya girma sai a wuce da su da ibrahim bai yawo wajen ba har sai bayan annabi isma'il ya yi ya yawo ko ya dawo kuma zai mu duba ajiyarsa ya tarar da dan uwar ta riga ta rasa alƙaci annabi isma'il ne kawai da matarsa bai tarar da annabi isma'il ba sai matar kawai ya tarar ya zo ya shigo gini ya yi mun sallama suka amsa ya musu komai yake tambaya ta yaya kuke tace sai ta faɗi daga gaba da ku zace ba yake yaya yaya yanayin ku yaya abincin da kuke kai wallahi da cikin wahala ta ji ta ji ta ji ta sai kuka tsanta kamar yaya sun ci daga wasu a ya kusa ne mu abinci amma da kuka cikin wahala kaza kaza kaza yace to in ya dawo da gaya masa ina karanta mai sallama kuma ki umurce shi da cewa ana umarta sai canza kofar gidan ita ba san da yake nufi ba za ka ce ka sai wuce a wuta ba ku kuma haka ba annabi sa'ila na dawowa a gida sai alamar kamar wani ya shigo gida sai ke tambayar iyalin da matan su cewa hal ja akum ahad wani ya zo muku annabi sun ce lalle wani dattijo ya zo mana mai siffa kaza siffa kaza mai haya kaza haya kaza to me ya umarce su da shi ku lallai ya ce idan ka zo in karanta mai sallama a karanta mai sallama daga gare shi sannan kuma ya ce ka canza tsawon gidan da kofar gidan da ya gida ka yake da gaskiya ne ya ce to wannan lafiyar da kika ba da kuka ta za ka abu gabana mahaifina ne kuma ya umarce ni da in rabu da ke za ka ɗan sa'in da sai ka wato ba matar za a zo a tunda ba ta da kuriya bayan ya shiga ke sake auren wata to kaga annabi Isma'il ba shi ya zauna wurin ba da yake ربنا إني أسكنت من ذرية بواد وأبيد لا ظلم أول ذري ذرية معنى يا ظلمت ذرية ذرية يا ظلمت إسماعيل أم إسماعيل أول ذري سيتي بواد غير ذري أول ذري وذي باب وذي آه، وأنا أبن ذا هذه شوكة أول باب وأنا أبن ذا ولو جوبي هيل فقولي كالنبا فالامر ومجروح ولا ادله لا يرجع ذلك. فكر اجل في اول من لازم تؤمن ان كيف ان بيتك المحرم اول فاسم ك يمتد القاسي حرم تد القاسي وانت كيف ان لا كيف تدك معناها كحرم تدك وكيف محرم وذلك انه اتى بهذا cewa annabi Isma'il ya zo da matarsa Hajar ummu Isma'il mahaifiyar annabi Isma'il wa ibnuha Isma'il ita kanta Isma'il alaihi salatu wa salam wa huwa fil rada a lokacin da ana shayar da annabi Isma'il yana yana wato abin nan yana cikin tsumman goyo min sham annabi Isma'il ya zo daga daga wajen sham daga Syria a yanzu hatta wada'ahu ma fi makka yazo har bai tsaya ba sai da ya aje a nan haka Allah ya umarce shi ya zo sai ya aje a wurin sai jiya yana aje sai jiya fara tafiya yana addu'a sai kirba tafiya har uwar Isma'il ya take tambayar shahada ya Ibrahim ta take tana kiransa da wani ba a da ukun sai kace shin ubangijin ka ne ya umarce mu ya umarce ka da wannan ka aje ma nan sai wajen ki na sai haka ne تجي وقتن فيك أنا كده بايد وجبنا هند هذا مرتكب تأجر معه وانا نقول وانا هقول بقى كومي الله ولا يقول لك هو أنا أقرأ من السيدية السيدية من فضل مغادرة فما تجد الجوهر أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزوها هل يزوها إلى أبي Kirka bayan Allah mutane suna cin albarkacin bayan Allah na gari ko sun sani ko ba su sani ba kamar yadda faɗa muna ne a najeriya muna samun taimakon allah ne da sasun wasu ababa bayan abubuwa sun ɓata sun rikice wallahi su dalilin kan maɓar rabbaniyu malamai allah waɗanda suke nufewa na farko su nufe su na bibiri su roƙi allah ne kuma suna tsaye su yi wa'azi al'adar da ma'aruf ya na da azar munkar da wannan ne ya samu ke samun sauƙi ku sanar wancan hadisi da muka ambata in ba dan haka ba ku yi da abin magana da ake yanzu ba ita ake Allah ya kara kawai ya da haka annabi Ibrahim ya zo daga shan ya aje iyalinsa a wannan guri وهي a wannan ليس ba أولا لغة a قومي أولا ليس فيها سكن wani ولي مدني أولا قولي ولا منني wala جائل babu kuma wani. wato mai wani yekuwa ko mai kira wala mu mujibin babu wanda wani mai amsawa wato ko ba wanda bai yi kira balantana a samu mai amsa ba kuma mai amsawa wato wurin haka yake ba kowa a wurin falamma wa ba'ahuma amma a lokacin da annabi ibrahim ne ya aje iyalinsa a gurin da arafa hulce da ya roƙi ubangijinsa da haka du'a da wannan addu'a da muke karantawa da wanda za su biyo ba fa qala sai متفرقا متضرقا متوكلا ينا من تواضع ينا من dogaruwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ala rabbihi yana mai kankantar da kanka yana mai tawakkali ga ubangijinsa sai ke rabbana inni askantu min zurriyyati ya ubangiji na zauna da zazzabin tsakoni da zurriya ta ai ai la kullu zurriyyati ba wai dukkan zurriyarsa ba domin ai sauran jama'a su suna suna can amma ita kadai ya dauko ita hajara dan ka ga ita saratu tana ainihin shan da ya baro ka duba yi da ke tsakanin shan da makka da kafa har ta yi kasu ya iso ne da kafa amma don don kafin akwai wani Allah da ya wuce Allah Ibrahim baya annabi Muhammad kamar yi kai da maka wani wani waliyi ne da eh, yana da wani kasa ya taka ruwa da ya nufi ba wani ake maka a yana zuwa maka yi wa sallah wani wani ne kai to annabi muhammadu da ya yi hira daga maka zuwa ta tashi ya yi yanzu wanda ya kaka ta yi ta annabi muhammadu nan banda kare na hankalin mutane don allah man da na hankali yanzu a kai ibrahim da ta kowaye daga san wani ko ka ji annabi ibrahim ya allah bai ya kuka da can bai yi sama ba bai hau gaji ba ba da kawa ya ga hudu fi da iyalin shi ake sa gudu kuma ya biya da kawa amma yawan da kai kana tada mutane wawaye awwa kana ce musu wa akwai wani mai zuwa maka yau zalla da dawo Najeriya kai ya kake maka ne wallahi ka yi duk dan arabin da kan ya tashi sama wallahi tashi sai ya yi ya hada da aljanu inda ake ake ba da kuka ne sai mutum zai yi tsaki a matsayin sa makaci sai ku kuke mai wani sai ba a ganin masu wasa da tura da maciji ana musu gidin su zai ga cikin abin nan duburan jaki a bakin jaki fito a dubura kuma kuna tsaye kuna kallo a yi tafiye ana yana iya cikin sai ya kace eh, ya kace ya kace ya ji da kawawun da bai ne ya kace baya amma sai su muku ya shiga bakin jaki ya fito a daga rajin ko kuma mutum ne da ke allura takwa ne ta wa an yi na shakawa allura takwa wai ke wai ke wai wai na da magani duk wani ya shaka allura mai ƙarya yake kawai da ido ne ka zo mu saka maka alluran mu gani ya mu je da za a gaji makarifan banza kawai ana ki takwai na na to da haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a nan kisa tana gama cewa ya zaunar da ɗan isma'il ne da mahaifiyarsa ko amma ba dukkan iyalin ta bane ba a wurin ba ko ba haka ba shi ne falamma wa za'a kuma da arar ka hudu har zuwa har zuwa ƙarshe ko wa inna ma askana fi makka nan لأن إسحاق في شام لأن انتهاك الشام نعم domin shi annabi ne haka da mahaifiyarsa ta rasu annabi ibrahim ya bar su ne a birnin sham wa ba su bani ka zalika da sauran ƴaƴansa dan ba isma'ila ne kawai ƴaƴansa ba ya bar su a kanu wa in ma askana fi makka abin sani annabi ibrahim ya zauna a makka ne isma'ila wa yuni yake ko wanda ya zana a makkan annabi Isma'ila da kuma zuriyar annabi Isma'ila ne wa qawluhu da faɗin annabi Ibrahim da yake addu'a yake da wajin gaida bi zara'in ai la ayi ardin makka ko haka ne لأن أرض مكة لم يكن فيها ma'an domin garin makka a wannan lokacin ba ruwa ruwa ne da dan adam ma zai sha babu haka wurin yake kawai i kyauta kawai a ciki amma sanadiyar aga ɗansa isra'ila da irin halin da yake da mulkin ruwa mahaifiyar ta damu ta je ta dawo ta je ta dawo har ya kai ta ga taka dutsen safa in ta miƙe ta hau tana leƙi har tsara ahadan ko ba ta wani mutum ya mata agaji ga ɗanta na tuka ba ruwansa ba ta ga kowa ba sai ta gangaro ta yi ta gudu har ta je dutsen safa nan ma ta sake hawa ta leka ko za ta gaɗa wani ɗan adam yake kinsa ya masa agaji ta leka ba kowa ta sake saukowa ta zo dutsen marwa haka ta yi su ta je su gaje da sai ta ayi guda ta da wannan ya ke shar'anta wa musulmi sai a yi guda ta bayan ta yi ɗawa to da haka lokacin da ta sauko ba sai ta kawai ga wani tsuntsun ya sauka a wajen ɗanta ta sai tsoron kada wani abu ya samu ɗan sai ta shigo kafin ta shigo a ce mala'ika ne ya tafi da rigensa ya zo da wuri sai ruwan ya fito tana zuwa ne ta tarar da ruwa suna kukuda sai ta kama ruwan suna tattalewa a kada su gudu ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana magana kan wannan kisa sai annabi ya ce Allah ya duka uwar annabi Isma'ila yake yake ba dan ta tattara ruwan zamzam ba da ruwan zamzam ya gudana a duniya sai kama da ta furta da shi Allah ya yi a wurin ke sa bayan harami ko an ja shi da famfo baya zuwa wurin amma kuma ga kinan a harami duk abin da za su yi ka yi wani haka ta ruwan aiki bai ya baya ba wanda hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka annabi Ibrahim karo na gaba sai yake rabbana li yuqimus salata wa akaranta ya ubangiji na zauna da zuriyar na a wannan guri don su tsaye da sallah ka zama masu tsaye da sallah don ka gane muhimmancin sallah a cikin addini ay ij'alnahum muwaqqitin muqimin as-salah ya ubangiji ka sanya ka zuriya ta zama masu kadai ta Allah masu tsaye da sallah لأن إقامة الصلاة ومن زيد صلى من أخص وأفضل العبادات هنا لكي أبوى وإن كثير ما في فنسوى مكمل ما أبو مأبوسا فلا بيت إبادوني العبادات الدينية عبادونينا الدين فلا حسسه وردنا لكلمة الأخف أسلم فمن أقامها دون يسير جسلا كان مقيما لدينه جافة السميس أي أدين سكين إن تكون مسلم يا الله صلى الله عليه وسلم في أدين اليدين إن تكون مسلم وصار صلى تو أدين دبا إسبا وفو حالي أدين يؤمن شفت وزفوا أو دين كيف الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلى سنة هنا الفحشاء والمنكر سنة هنا جنا سنة هنا مبيا كما يوكا دو وانا كبدا هنا صلى ينا جنا هنا يتيه شيء جبان جبان تو صلى السبع إن جاء تكتب صلى بكي أولا haka magabata suka bara da haka aikin hizbuhun ko ina ne ربنا يقيم الصلاة أي موكلين مقيمين الصلاة لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل للعبادات الدينية فمن أقامها كان مقيما لدينه دون أن صلى من سير أدين السنة وجعل أحدثا أفئدة من الناس تهوي إليه يسيا أبنجي كفية زكاة متعلي تفسر زوا ونم أين المساكنات زوا ونم جنينات مكة أي تحبهم متعلي تسوق لهم ga kuma ana tambaye wasu shi wasu shirkul mawuƙiƙun lafi hun sakanu bi su so mahallin da zuriya ta suke zaune a cikinta ina ne ita take garin masa haramin ke nan babu ɗan adam ɗin musulmin da baya can haramin masa haramin masa ne ya kai in kai shiga duk duniya ba ba inda kake kwanna na suwa kama duk duniya na zuwa yawan shakatawa na iska ku je london ku je american ku je eh, dubai ku je inani duk wallahi ba ka samun natsuwa kamar wanda ke cikin harbin maka kana shiga harbin kawai ba ka ga wata duniya kake daban kai da kanta za ka san ba ba irin kasar ku bace ba za ka san wurin yayi daban da abin da kai ka sani na gari za ka ji dukiyar ta tarin hali ba ka da haushin kowa ma uwa mutum zai saka ka kai za ka ba ta hagu haka Allah ya sanya aminci a wannan gurin bi albarkatoran albarkar addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Da haka addu'ar bayan Allah tana da muhimmanci kwarai da gaske a duk inda ku sabar bayan Allah ko roƙi su muku addu'a akwai manci a cikin addu'ar mutanen kirki ba ta faduwa kasa Allah ya kama da fa ajaba Allah du'a'ahu sai Allah ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim fa akhraja min min zurriyyati Isma'il Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam cikin amsa addu'ar Annabi Isma'il Annabi Ibrahim da Allah ya yi sai ga Allah ya fitar daga cikin tsakon Annabi Isma'ila a zuriyar Annabi Isma'ila aka fitar da Annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي هر ذرية النبي النبي إبراهيم تزموا من كلا من زواجا وتؤمن زواجا الدين المسلم فدوب حسن النبي صلى الله عليه وسلم يزور في أبو يمين وإلى ملة أبيهم إبراهيم ya zuwa kira zuwa ga aqidar annabi ibrahim mutane duk lokacin da aka ce aqidar ibrahim ba su san menene aqidar ibrahim ba sa aqidar ibrahim wallahi tauhidi cikakke ne da in kana son tauhidi cikakken tauhidi irin wanda wannan majahirin yake yake yake magana akai nuru din nan asmatul hadida bai san tauhidi ba in ya san tauhidi babu yadda za ka kawo alaka ko haɗaka tsakanin musulmi da wasu ba musulmi ta tafi tare bai taɓa yi ba dan Allah da hanyar jirgi da ta mota ɗai ko kai ba ka da hankali don Allah ɗora jirgi a hanyar mota zai tafi to ɗora mota a hanyar jirgi za ta wannan ƙaramin misali da tsakanin musulunci da abin da ba ta to za ka bonon baɗin za ka ka mai nisa to mutum ne da aƙidar annabi ibrahim shi fa annabi ibrahim ne ya fito ya biya da duk duniyar lokacin sa gaba ɗayan su yake inna bara'a min wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوه hatta tuminu billahi wahda ko ba haka ake yin zaɓen da take ba ita ce a gidan ta qur'ani yake musulmi yake yake da karka da lakum لقد كان لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, don Allah nuna da ire-irenta don Allah ka bibi wannan ayyuka nuna da kake ka huta don Allah ka bibi wannan ayyuka da kake Allah yake laqad kana lakum uswatun hasana wasu hasana ba uswatun sayyi'a laqad kana lakum fi ibrahim wasu hasana Allah ya ce hakika ya kasance muku game da annabi Ibrahim da al'amarinsa kuna da kyakkyawan koyi game da shi kuma kyakkyawan koyi shi wani Allah ce wani da dina ma'abuko amanu ma'abuko da waɗanda suka yi imani tare da shi ta ga musulmi ke nan kuma musulmi kwarai waɗanda sun sun da ake da annabi Ibrahim tun suna tare da shi wannan dina ma'abuko sai tsaro da kawo a yayin da suka gaya mutanen kowa ya mutanen su kafirai mushrikai Allah ya danganta da mutanen su ne jami cikin su suke iskalu da kauminin yayin da suka buɗe baki suka gaya wa mutanen da suka rayu cikin suka ce inna ka farna bikin a inna zura a bikin mu wasu daga yau mun bar zuwa muka da su ne bara an ce alwala ko bara a daga gani da kana guje-gujen banza wai ya manta da cewa alwala alwala wa rasul kashin bayan tauhid baka sani ba kashin bayan shi ne alwala wa wala duk wanda bai da wala da wala bai da tauhid dan suka ce inna bura'a'u minkum mun barranta da ku wa mimma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ba abu ba kaji abin da aqida annabi Ibrahim aqida da Allah yake mubi da haka mun bar ranta da abin da ku da abin da suke bauta kuma ka ku kafarna ku mun kafirce muku mun yi muku hukunci ba mu ba ku wannan ita ce aqida annabi Ibrahim ba mu ba ku wa qada bainana wa bainakum al-adawa kuma tsakanin mu da ku akwai gaba akwai adawa akwai kiyayya wanda wal a da gaba da kiyayya abadan ta har abada mai dogiya ba bala da za a dinga hatta ku ni billahi wa har hatta ku kade ta Allah ki kade yanzu wanda ya san wanda ya yi imani da wannan aya ta alƙur'ani da yadda wani Allah yake a da ke annabi Ibrahim zai shiga abin nan ta zai ce wai wai wai tafsirul adiyan wa ittihadul adiyan wanda yayi ya karanta wannan aya zai ce wai akwai wani tafsiri da ayi ana da gana da maka shi musulunci duk addinin da ya haɗu da shi a duniyar na aka ce a haɓa a tuna bai to an ce musulunci ba gaba ya mawa ya yi don babu wani addinin da ke gaba da musulunci da ba ko baka gane ba baka fahimci musulunci bai bai ya kamata in baka fahimci musulunci ba kai ka tambaye malamai kai bincike ka gane musulunci da yake wannan aya aya ce ta bara ko ka so ko ka ba babu kuma yadda iya haka Allah ya gaba duk wani musulmi kwarai akida take wanda duk da wannan da, ba to karka ɗauke musulmi kwarai irin ka duk wanda bai yadda da wannan aqida ba bai yadda wannan aya ba A abinda aya mai ta zo in baka yi imanin ba baka bi ba kada ma ka ce kai musulmi wannan yasa kaga in an zo a tauhidi babu sauki babu wani wani mutum da ake jin ake jin tsoron sa akan tauhidi sai wani tsoron ka kai a ni za ka yi wanda Allah bai yi ba ai Allah shi shine abin abin tsoro alaysa Allah bi kafin abda Allah bai yi wa ba amma wani kai su na kan billaji na min duni su dinga kawo da kai ga abin da ba Allah ba Allah ne kada abin tsoro wallahi ba wani dan adam abin tsoro da aka a tauhidi haka take wallahi babu wata fana haka tsantsan tauhidi yake duk wanda bai gaba awo kar ta ma wani galagala musulunci haka yake haka yake kada ka dauka wai wani abin ne ba haka yake kawai haka musulunci yake a ake da duk wanda bai da su ba alaƙa tsakanin ka da su ko uwar ku guda ta kusa ko ta nesa in ga su musulunci ku yi haka sahabbai suka rayu haka kuma al'ummar ta rayu lalacewa ce da musulmi suka yi suka ba da kai moriya ake wannan tafiya ta tafi da su in ba haka wani shi ɗan kudu ya zo ya ce a raba an daɗe ba a ba ويجي ويجي أنا ما أنا ما أنا ما أني يا برا أي يا برا تقول فين إيه؟ من بعد ما كان من بعد تقول سوري سوري سوري جوا أبا أكل من بعد تقول سوري تقول غير سوري أربعة جيل ما كارك إني كذا هو فين إيه؟ أقول لك بهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا الله العظيم اللهم انت الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نهجر اللهم علق قلوبنا درجائك وقف علينا أهم الجواب اللهم إنك تعلم وجودنا فاسترها وتعلم حاجتنا فقدها وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم وفقنا في سبيل ذلك الأحياء وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته